This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa sahabu Imam Aliyu. jiya sabar amurka da birtaniya sun gudanar da shawarwari da nufin cimma matsaya na ƙara kagaba a rasha takunkumi yayin da shirin tsagaita wuta da aka kulla na kusan mako ɗaya yanzu yake ci gaba da tangatangal da alamun rugujewa baki ɗaya Mr. Kerry ya gana ta kuran aikinsa na Birtaniya Philip Hammond a London yana mai cewa bayan ganawar cikin 'yan kwanaki masu zuwa shugaba Barack Obama zai yanke shawara kan sabbin takunkumin kare tattalin arziki da Amurka za ta aza saboda keta yarjejeniyar tsagaita wutar. wutar. keri ya ci gaba da cewa Rasha da 'yan arawarin suna mutunta yarjejeniyar ce kada a wasu sassa amma ba a Debelsve da wajajen Maripol da wasu muhimman wurare ba. Ya ce hakika wannan ba za ta karbu ba kuma a ɗebe duk wani kokonto Amurka za ta ɗauki ƙarin matakai da za su ƙara matsin lamba kan tattalin arzikin Rasha wadda tuni yake fuskantar mawuyacin hali. Kerry ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa Amurka da ƙawayenta za su mai da martani da mataki masu tsanani, ya ce baiwa Ukraine tallafin makamai yana daga cikin matakai da Washington take nazari a kansu. a halin da ake ci kuma sakataren harkokin wajen na amurka john kerry ya ce har yanzu da akwai babban gibi a shawarwari da ake yi game da shirin nukiliyar iran Mr. Kerry ya furta haka ne a London gabanin shawarwari da jami'an Iran a Geneva da za a fara yau Lahadin nan. Ya ce har yanzu akwai sauran tafiya mai tsawo. Ya kara da cewa idan ba a cimma daidaito ba kamin wa'adin da aka gindaya 31 ga watan Maris to ba za a sake sabunta wa'adin ba. Mr. Kerry ya ce shugaba Obama ba shi da wani tunani ko miskala zarratin na ƙara wannan wa'adi, in ji Mr. Kerry. Taron na yau a Geneva an shirya shi ne da nufin warware rashin daidaito kan wasu sassa da suke hana cimma yarjejeniya tsakanin Iran da kuma manyan ƙasashen duniya biyar masu kujeru na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Jamus. Mr. Kerry zai gana da ministan harkokin wajen Iran musta Mohammed Javad Zarif domin ganin ko sassan biyu za su warware batutuwa da ake samun cijewa a kai a shawarwari da ake yi tsakanin waɗannan ƙasashe. rundunar sojojin najeriya ta ce ta kwato wani muhimmin gari da ke kan iyakar kasar daga hannun boko haram yayin da wasu rahotanni suke nuni da cewa mayakan sa kan suna ci gaba da kai farmaki a wasu sassan arewa maso gabashin najeriya Kakakin rundunar mayakan Najeriya Manjo Janar Olukolade ya ce sojojin gwamnati waɗanda jiragen yaƙi na sama suka rufa musu baya sun kwato garin Baga bayan da aka gwabza kazamin fada a daren Juma'a. a cikin wata sanarwa da ya bara safiyar jiya a safiyar jiya asabar olukolade ya ce an kashe mayakan sa kai masu yawa wasu kuma sun jikkata faɗan da aka yi wasu kuma suka halaka a tafkin chadi yayin da suke kokarin tserewa baga yana kusa da doron baga wani sansanin sojoji na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe da suka hada ƙarfi domin yaƙar ƙungiyar ta Boko Haram an zafafa faɗa tun cikin watan jiya bayan da ƙasashen Nijar da Kamaru da Chadi suka hada ƙarfi da Najeriya wajen girki dakarun ƙasashen wajen tunkarar waɗannan 'yan bindigar. a tsallake kan iyaka wato a cikin ƙasar Nijar an ba da rahotannin cewa an kashe akalla mutane 21 a wata gama tsakanin sojojin Nijar da 'yan bindigar a wani ƙauye kusa da tafkin Chadi. Sojojin na Nijar sun ce akalla sojojin ƙasar bakwai da mayakan sa kai sha hudu ne suka mutu bayan kwashe sawo yana gumurzu da gama a jiya Asabar kusan iyakokin Najeriya da Chadi da kuma Kamaru. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Sudan ta kudu Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da labarin cewa 'yan bindiga sun kai hari kan wata makaranta suka sace yara da tara al'amarin ya auku ne a jiya Asabar. An kai hari ne lokacin da ɗaliban suke ɗaukar jarrabawa wata makaranta kusa da wani wuri da ake kira Malakala a arewacin ƙasar. yankin ya zama sansanin dubban 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga muhallansu domin kaucewa tarzoma asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce sai ta yi adadin waɗanda aka kama ya karu domin mayakan sa kan suna bi gida-gida suna kama yara maza da shekarunsu ya haura sha biyu asusun ya yi allah wadai da satar yaran daga nan ya yi gargaɗi ga masu satar yaran su san cewa suna taka dokar ƙasa da ƙasa da yake ci gaba da bayani kan satar wakilin asusun a sudan ta kudu jonathan vich ya ce hakan yana saka yara cikin wani yanayi da zai bai misaltuwa na tarzoma ta haka sun rabu da danginsu da kuma lokaci na zuwa neman ilimi daga nan ya kira ga masu satar yaran su yi maza su sako su. hambararren shugaban yemen ya yi watsi da matakin kama babban birnin kasar sana'a da kuma gwamnati da 'yan tawayen huti suka ayyana kamar yadda wata sanarwa da karanta tashar talabijin ta aljazira ta faɗa bayan da shugaban ya fita daga babban birnin kasar sana'a abd rabu mansur hadi ya ba da sanarwar cewa a matsayin wato abin rabin Mansur Hadi ya ba da sanarwar ce a matsayinsa na shugaban ƙasa wadda yake nuni da cewa kenan shugaban ya janye murabus ɗin da ya yi cikin watan jiya bayan da 'yan tawayen hutun suka yi wa fadar shugaban ƙasa ƙawanya. Mr. Hadi ya kira, ya, kira duka matakan da 'yan tawayen suka ɗauka da cewa haramtattu ne daga nan ya kira ga 'yan tawayen su saki dukkan jami'an gwamnatinsa da suke yi wa ɗaurin talala. Shi ma Mr. Hadin 'yan tawayen sun yi masa ɗaurin talalar kamin ya tsere jiya zuwa mahaifarsa da ake kira Adan a kudancin Yamal sai dai akwai rahotanni masu saɓani da juna kan ko Mr. hadi ya tsere ne ko kuma 'yan tawayen ne suka sake shi. a cikin makon jiya ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci 'yan tawayen su sake maido da gwamnatin da suka suka ce sun kwaci iko daga hannunta kuma su saki shugaba hadi wadda ke samun goyon bayan amurka Mr. Hadi ya yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da kada su amince da juyin mulkin daga nan ya kira a gudanar da shawarwari tsakanin kungiyoyin siyasar kasar karkashin wani shiri da aka lakaba a suna taron kasa ya ce a gudanar da shawarwarin ko a biranen adan ko kuma ta'iz waɗanda ba sa karkashin ikon yan tawayen na huti yaman tana fuskantar yamutsin siyasa tun bayan da yan tawayen suka kama sana babban birnin kasar cikin watan satumba bara Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina ta ware fiye da naira miliyan 500 domin tallafa ɗalibai sama da dubu arba'in da biyu. wani mai hannu da shuni a jihar ta katsina kuma ya gyara wasu azuzuwa da suka lalace sannan a jihar kaduna wata kungiya mai zaman kanta ta ɗauki nauyin ilmantar da almajirai masu haura salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya Gwamnatin jihar Katsina ta ware fiye da naira miliyan ɗari biyar domin ba da tallafin karatu ga ɗalibai fiye da su dubu arba'in da biyu waɗanda suke karatu a manyan makarantu na gaba da sakandare. Shugaban hukumar bada tallafin karatu na jihar Alhaji Shehu Muhammadu ne ya faɗi haka a wani taron manema labarai wadda namu Zaharaddin Sani Huntuwa shi ma ya halarta. Gwamnatin jihar Katsina a ƙarƙashin shugabancin mai girma barista ibrahim shehu shema ya bayar da zunzurutun kuɗi naira miliyan ɗari biyar da talatin da hudu da dubu ɗari shida da arba'in da tara domin biyan ɗalibai waɗanda suke dubu arba'in da ɗari bakwai da sittin da biyu masu karatu a jami'o'i da manyan makarantu na ƙasar nan wurare daban-daban. Waɗannan ɗalibai sun haɗa da ɗalibai waɗanda ke karatu na sha share fagen shiga jami'a da ainihin waɗanda suke karatu na diploma da nce da masu karatun digiri na farko da masu karatun digiri na biyu da kuma masu karatun digirin digirgir. Ya tunato cewa a kwanakin baya gwamnatin ta fitar da fiye da naira miliyan ɗari uku domin biyan tsaffin ɗalibai kusan su dubu ishirin da uku da ɗari hudu da da biyar. Za a iya tunawa a kwanakin baya da wuce cikin watan sha biyu da ya wuce wani lokaci gwamnati ta fitar da zunzurutun kuɗi miliyan ɗari uku da bakwai da dubu ɗari ɗaya da hamsin da bakwai da naira ɗari domin biyan ɗalibai dubu ashirin da uku da ɗari hudu da tisa'in da biyar waɗanda tuni dama suna cin gajiyar wannan tallafi wato a turance su ne muke kira continuing student Alhaji Shehu Muhammad ya shaida wa taron manema labaran cewa gwamnatin ta ware naira miliyan 227 domin biyan sabbin ɗalibai su dubu goma sha bakwai da ɗari biyu da sittin da bakwai. Ganar ta sake bayar da kuɗi miliyan ɗari biyu da ashirin da bakwai da ɗari hudu da tisa'in da biyu da ɗari biyar domin biyan ainihin sababbin ɗaliban da suka shigo a yanzu wato suna da ake kira fresh student adadin waɗannan ɗalibai su ne dubu sha bakwai da ɗari biyu da sittin da bakwai Shugaban hukumar Alhaji Shehu Muhammad ya yi kira ga ɗalibai da su mai da biki wajen ganin sun zage damtse wajen gudanar da karatunsu. Ga su ɗalibai ina mai amfani da wannan dama da sakanta ma namijin ƙoƙarin da gwamnati ke yi da su zajirce su zama masu ladabi da biyayya su zama masu bin dokoki a makarantunsu domin haƙarsu ta cimma ruwa sanin kowa ne ɗalibai su ne manyan gobe haka akwai da bukatan su jajirce su yi abin da ya kamata domin mu samu shugabanni nagari ina mai godiya gare ku 'yan jarida. Na tambayi shugaban hukumar ko sun shawo kan wata matsala da suka samu kwanakin baya a lokutan da suka fara biya ta bankuna. A riga da muka biya continuing student din nan mun samu kamar yaro ɗari da arba'in da shida wanda aka maido da return. Wasu mun yi contract nasu su mana confirming din cewa iya eh, account din iyayensa ne. Mun kuma umarce su da su buɗe, da yawan su ma sun buɗe. ya zuwa yanzu har mun riga mun biya su. Amma so so so good yana iya cewa bana yadda muka tafi ba mu samu wannan matsala ba. Saraddin Sanufin Tuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. muna katsinar inda wani mai hannu da shuni a jihar injiniya Muttaka Rabe Darma ya gyara wasu azuzuwa a makarantar kaka Dawo da ke kofar ‘yan ɗaka. Aikin ya ci kuɗi kimanin naira miliyan biyu. Da yake magana da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa injiniya Muttaka ya ce gyaran ya zama wajibi domin shi kansa makarantun gwamnati ya yi a kowane mataki na neman ilimi da yi. ga ci gaban tattaunawar da suka yi da zaharaddin din abubuwan da suke iya faruwa da lokacin da mu muka yi primary school yanzu yaran da ke primary school ba su samun nagartar ilimin da mu muka samu alal misali ni zan baka misali da ni kaina ni a primary school ne ta makaranta gwamnati wadda ake ce local education authority primary school rafin da primary school a nan cikin birnin katsina da na yi wannan primary school din har na gama primary school har na gama secondary school har na je university ban taba sanin akwai wata makaranta da ake ce ma wai nazari school ba sai da je university na haɗu da mutanen da suka rika cewa sun yi wani nazare school sannan na san akwai wani level of schooling da ake ce mu nazare school duk da haka su waɗannan waɗanda suka yi nazare school har suka zo muka zanna university tare su ba su fi ni hazaka ba su yi ba su fi ni gane abubuwan da ake koyawa a lokacin da muka je muka haɗu da su ba duk da su sun yi wani karatu wanda ni ba ma san da zaman shi ba so abin da yasa ni kawo wani misali ina nihin idan Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya sa ilimin primary school din mu muka bashi inganci sosai to babu inda yaran mu ba za su iya zuwa ko da kuwa ba su samu wancan level of schooling da ake ce ma nursery school ba ya ce idan suka gyara makarantun gwamnatin mutanen da suka kai yaransu zuwa makarantun kuɗi za su dawo da su zuwa makarantun na gwamnati babban abin da nake gani shine idan muka gyara makarantunmu na na na gwamnati mutanen da ke kai yaransu waɗancan makarantun waɗanda ake kaiwa na sana'i masu zaman kansu za su dawo su komo su ringa maido yaran nan wurin arziki zai zai bunƙasa bari baka misali da wani abu nan sai ka ga yanzu mutum ma'aikacin gwamnati wanda ke ansa karamin albashi ya dagi ya kai dan shi makarantar kuɗi saboda yana ganin sai ya kai shi wannan makaranta kuɗin Yaran ke iya samun ilimi mai inganci na sai ga kusan duk albashin da yake ansa ya kare kan wancan ilimin na wancan yara. harka ta ilimin mata wata harka ce wadda lallai in ba a ba mace ilimi ba ana iya samun bara gurbi a cikin al'umma to shi bangaren mata akwai wani tanaji shi da kai mashi ganin cewa shi ma ka tabbatar mashi ilimi ya samu sosai wannan bangare na mata ko da yake dai maganar da nake ina cewa yara yara yara ina ina nufin da yara maza da mata ban ba wani discrimination ba wani abin ganin ban kamar yadda ka sani ba abin da yafi ilimin mata saboda ilimin mata shine babban ilimin da ke koya ma yara tarbiyya yaron duk da ya taso iyayen shi ba su da ilimi to shi ma kuwa zai yi wuya a ce yana da ilimi kwamishinan ilimi na jihar katsina farfesa aminu kado kurfi ya yi bayani dangane da irin taimakon da masu hannu da shuni a jihar suke ba sashen na ilimi akwai mutane da dama waɗanda sukan zo su ba mu tallafi ta ɓangarori da dama wanda suke zuwa ko dai su gina azuzuwa ko su ma gina makarantar baki ɗaya kamar yadda muka samu jifatu alhaji jifatu ya zo gina makaranta ga baki ɗaya ko kuma su kama wani tallafi da wani ɓangare alal misali mamman dan musa yawa ya ɗauki ɗawainiyar malamai yake biyan su on his own don su koyar a makarantar da ke garin su da kuma su to takamaimai dai shi wannan wanda kake magana shine injiniya darma wanda ya yi mana gyara na na azuzuwa guda uku waɗanda suka ƙone a makarantar mu ta kofar yan daka maralle ya yi wannan aiki gabaki ɗaya ya gyara azuzuwan da suka kone duk abin da ake bukata ya sanya har ma da abin allo na wanda za a koyar bayan yin fenti da sauransu irin wannan ayyuka gaskiya muna yabawa ko muna godewa ita ma dai har rubuta mashi data ne na recommendation shi injiniyar abidarma din mu nuna godiyar mu akan irin wannan aiki da yake bayan shi din ma akwai wasu da dama wanda suka yi alal misali akwai wani bawan Allah abbas Umar masanawa shi ma ya gina wata bohol da mu lalace ya zo ya gyara ta a wannan makaranta din to irin wannan dai ayyuka dai gaskiya abubuwa ne wanda yake wajibi ne mu yaba masu irin wannan aiki kuma mu kira ga sauran masu hannu da shuni cewa su tallafa domin mu gudu tare mu tsina tare gwamnati ba za ta iya komi ɗari bisa ɗari ba to amma ana samun irin wannan tallafi wanda kusan shi ne ya sa kudancin najeriya suka yi mu kuma suka yi zarra kan cewa ga duk wanda yake da hannu da shuni yana kokari ga mai zai taimaka ma al'ummar shi ta kusa da shi domin su amfana kamar yadda shi ma har ya amfana mana cikin al'umma ya zama abin da ya zama da kai na kila da Allah ga mutanen mu mu yi wannan aiki sadakatar jariya ce kuma taimaka ma al'umma mu ne na baya domin su ma su samu wannan gadiyar ilimi ingantacce domin su wakilce mu a kowane bage na rayuwar dan adam Comrade Bishir Dauda sabuwar unguwa shine babban sakataren muryar talaka ta ƙasa yayi bayani akan wannan taimako da masu hannu da shuni suke ba fannin na ilimi kungiyar muryar talaka a kodoshi abin da muke cewa shine babu abin da zaka ba mutum kamar da shi ya zama cikakken mutum ya zama zai iya dogaro da kanshi ya zama mai hankali ya zama ba za ka yi amfani da shi ba ka juya shi ko ka maida shi dan banga siyasa ka hana shi bara to shi ne ka bashi ilimi ingantacce nagartacce shi yasa zaka cewa ko a kundin tsarin mulkin mu ilimi an sa shi a tsakiya ne yanda za ga cewa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da ta ƙananan hukumi har da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da jama'a su ne za su tallafawa a sai da ilimi ba wai gwamnati kawai ba ce ba saboda haka abubuwan da ke faruwa musamman yadda ake samun wasu 'yan siyasa da kuma wasu masu hannu da shuni suna taimakawa suna bada gudunmuwa domin ganin cewa an hidda al'umma daga jihar malamai zamu cewa wannan babban ci gaba ne saboda ilimi da suka ba muhimmanci kuma ilimin nan ba wai kawai gwamnati bane ke bada shi a hadda masu hannu da shi da sauransu zaradin sani funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya yanzu kuma zai jihar Kaduna inda wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Vision Trust Fund ko VTF a takaice ta kama aikin bada ilimin zamani ga almajirai a Kaduna Shirin wadda yake kama da irin wadda gwamnatin tarayya ta bullo da shi wajen baiwa almajirai ilimi shi ma zai samar da azuzuwan karatu da dakunan kwana da kuma abinci ga yara da aka ɗauka ƙarƙashin wannan shiri. Babbar sakatariyar harkokin gudanarwa na ƙungiyar Hajiya Amina Kazaure ta yi ƙarin bayani a tattaunawa da ta yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. To alhamdulillah kungiyar mu ta Vision Trust Foundation a don mu taimaka ma almajirai mun yi kirkiro wani shiri da muka cewa almajirci project manufan wannan eh, shiri kuwa shine mun samu fili ne wanda muke so mu na makarantar almajirai inda za a dinga koya musu karatun na boko sannan a dinga musu karatun su na zamani na almajirci da suke yi to amma da yake ba mu samu mun gama ginin wurin ba yanzu sai muka gato abin da ya kamata sai aka samu tsangaya muka fara a nan wurin abinda muka yi a wurin kuwa mun je mun samu malamin tsangaya din ne an tara yaran nan an shirya an samu waɗanda za a sa a cikin aji sai muka ɗauki malami wanda yake zuwa can yana samun su yana koya musu karatun boko farawa daga abc da 123 da normal karatu na na primary abin da sa muka yi haka saboda kar mu eh, kada mu shiga cikin haƙƙin karatun su na almajirci ɗi wanda shine makasudin abin da aka kawo su idan muka ce za mu ɗauke su yanzu dole mu kai su wata makaranta can mu dinga koya musu mun san za a samu matsala to amma sai muka bar su a wurin da suke karatun a tsangai su mun shirya da malami ga lokacin da za su yi karatun islamiyya ga lokacin da za su samu dan hutu ga lokacin da aka bamu lokacin da malamin mu zai je ya dinga koya musu wannan karatu manufan mu shine a koya musu karatu tun daga farko kamar yadda kowa ake mishi su samu su yi karatun firamare su yi karatun sakandare kuma Allah da hasu tafi gaba da sakandare din don su samu suma abin yi muna amfani mun yi kirkiro tsarin madarasi na makaranta kamar yadda ake wato curriculum wanda zai yi kabarin din makarantar firamare din da na sakandare yadda za su samu su yi wannan so muna a wannan tsangaya din shi malamin su suka shirya mana yaran da za a yi wannan karatu insha Allahu in muka samu halin gina filin mu za a yi makaranta nan sosai yadda 'ya'yan almajiran nan za su dinga zuwa suna yin karatu to banda wannan tsangaya kuma an sake kawo mana wata tsangaya wanda aka ce tafi wannan girma kuma yawanci yaran su a nan suke 'yan gari ne ba su da wani aiki kuma sai almajirci dinnan to nan muke kokarin za mu je nan ma mu shiga mun samu malamai guda biyu a yanzu haka waɗanda suna koyarwa ma a makarantar wanda mu mun ɗauki malaman nan mu muke biyan kuɗin malaman shin ya wannan tsarin na kuwa bambanta da tsarin eh, da gwamnati ta bullo da shi na ah, makarantun almajirai eh to inda namu ya kaga na makarantar tsarin da gwamnati kawo na makarantar almajirai shine inda muke ganin an koya an kira yara an tara su an koya musu sana'a to kuma ba a ba su abin da za su yi ba in an koya maka sana'a ba a baka jari ba ba a baka kayan sana'a ba ai kama ba a koya maka bane domin wannan shi zai sa su masu kara eh, hasala da koyarwa da aka yi musu to mu abin da muke kokarin yi shine duk da wannan almajirci project da muke da shi dama muna da tsari na koya mai matasa sana'a wanda muke kira youth empowerment program muna yin amfani da community based organization wato kungiyoyin da suke zaune a cikin al'umma haka su suke kawo yaran nan da ake koyar da su to fatan mu shine yaran nan tunda mun fara koya musu ne mutum tun suna kanana tun daga primary by time suka girma suka kai lokacin da za su gama makarantar secondary din waɗanda Allah ya sa suka ci suka samu suka samu tafiya jami'a sai su tafi waɗanda ba su ci ba kuma a tsakanin wannan lokacin insha Allah nawa za mu koya musu sana'a yadda ko da sun gama za su iya rike kansu su samu wani abin da za su ci gaba da karatu a yanzu haka a cikin yaran da muka koyar ma wannan youth empowerment din akwai waɗanda sun koma sun yi jami'a wasu sun shiga soja wasu dai sun gashi nan wasu suna aiki a jakuta yanzu wasu suna aiki a bankuna alhamdulillah da wannan sana'ar da muka koya musu muka ba su kayan aiki ita suka rike ita suke ita suke samun kuɗin abin shiga sun yi aure duk da iyalinsu saboda haka mu in mun ɗauki yara mun koya musu sana'a muna ba su kuma abin da za su yi sana'ar da shi za mu sai musu kayan sana'ar da muka koya musu idan kafintri aka koya mutum aikin kafinta za a sai mishi dukka kayan yanke-yanken da komai da ya kamata a ba kafin kafinta za a sai mishi in aikin tela ne aka yi maka mun ba su kekuna mun sai musu su almakashi su takarda da za su yi da komai da komai haka in ma masu aikin plumbing ne duka abin da muka yi musu kenan sannan muna ba su kuɗi a kama shago mu biya kuɗin shekara ɗaya fatan mu shine kafin shekara ɗayan nan ta zagayo sana'ar da suke a cikin shagon nan sun iya tara abin da za su ci gaba da biyan kuɗin shagon su saboda haka ba wani lokaci da muka ba da dama yanda za su tsinke daga abin da suke yi barantana har ya kasance sun shiga cikin wani hali to shi wannan tsari na koyar ma yara eh, eh, almajirai eh, karatun boko din nan shin tun lokacin da ku fara zuwa yanzu shin za a ce kwalliya ta fi biyan kuɗin sabulu eh to alhamdulillah za mu ce ko da yake da aka fara an fara ne kamar yadda na gaya maka da yan ƙananan yara to abin da ya ba mu sha'awa shine a ranar da muka je makarantar tsangayen da wannan nufi mu cewa mun zo za a fara koya wa yara karatu kafin mu gama magana da zami da malamin su har sun share wuri sun gyara komai da komai sun je sun jeru sun zauna suna jiran kawai malami ya shigo aji fara koya musu karatu to wannan shi shi kadai ya mu karfin gwiwa da sanin cewa eh lalle yaran nan suna son karatun nan kuma za su tsaya su karatun nan sannan duk ranakun da aka sa na yin karatun ba a taɓa tsallakewa ba yaran nan za su taru za su yi karatun nan wanda shi ma muna gani ci gaba ne domin inda ba dan suna so ba ba dan suna jin daɗin karatun ba da dan almajiri zai yi wahala a kamo shi a wani lokaci na musamman a ce ya zauna ga karatun boko zai zo to amma abin mamaki shine kafin malamin ya iso su sun riga sun shirya sun shiga aji suna zaune suna biyan shi suna suna sauraron shi kuma mutanen da suke zagaye da su idan mun dan je haka ziyara suna gaya mana cewa gaskiya suna amfana tunda yaran nan sun zo da kawai yawo suke kala zube amma yanzu haka su wani lokacin sun dauki littafi sun zauna suna aiki ko suna dan rubuce rubuce su ko suna kokarin yin magana da irin abin da malamin ya koya musu to tunda kananan yara wani sai a wannan a wannan matakin yanzu kwalliyar mu ta fara biyan kuɗin sabulu tun da ko ba komai an ci sun samu son yin karatun muna fata kuma ko da da kansu ne za su iya neman inda za su je su koyi ilimin nan ok ganin cewa kuna aiki ne da shafi al'umma ya kuma shafi yara ko akwai wata haɗin gwiwa da kuke da shi da gwamnati a gaskiya babu wani haɗin gwiwa da muke da shi da gwamnati mu kaɗai muke yin wannan al'amari kuma lokacin da dai aka kaddamar da shirin koyar da yara sana'a din shine a wannan lokacin gwamnatin mu karfi ne sun yi kokari gwamnati sun ba mu kuɗi wanda kuma muka ɗauka muka yi amfani da shi aka koya ma yara abin kwamfuta yara su su ta ɗari muka sa aka miki su special package din program ɗinsu aka koya musu yadda za su sarrafa kwamfuta to amma ban wannan ba wani tallafi da muke samu ko wani abin da muke samu daga gwamnati sauro da haka Allah kamu karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sauyin shirin a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. karkare ga takaitattun labaran duniya. kamar yadda muka kawo muku cikin rahotanni Amurka da Birtaniya sun gudanar da shawarwari da nufin tsaida da matsaya na ƙara ƙaƙaba a rasha takunkumi yayin da shirin tsagaita wuta da aka kula na kusan mako ɗaya a gabashin Ukraine yake ci gaba da tanga-tangal da alamun rugujewa baki ɗaya. Mr. Kerry ya gane gana kuran aikinsa na Birtaniya Philip Hammond a London yana mai cewa bayan ganawar shugaban Amurka Barack Obama cikin 'yan kwanakin nan zai yanke shawara kan sabbin takunkumin kare tattalin arziki da Amurka take shirin kakabawa a Rasha. haka dan kuma halin da ake ciki sakataren harkokin wajen na amurka john kerry ya ce har yanzu da akwai babban gibi a shawarwari da ake yi game da shirin nukiliyan iran mr kerry ya furta haka ne a london gabanin fara shawarwari da jaman iran a geneva a yau lahadin nan rundunar sojojin najeriya kuma ta ce ta kwato wani muhimmin gari da ke kan iyakar kasar daga hannun boko haram yayin da wasu rahotanni suke nuni da cewa mayakan sa kan suna ci gaba da kai farmaki a wasu sassan arewa maso gabashin najeriya da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya